कैसे खेलो social service yana yana bayan ba kira su ba yana ne tare a cikin kada ku ta wani bashi a kan wani mutum shi ai dan kawo kawo ga matasan garin ina gaisuwa ga matasan garin Ana Na kusa.